Facebook ya ce zai fara amfani da fasahar gano fuska don faɗawa mutane idan aka yi amfani da hotonsu a kafar sada zumuncin, ya kuma tambaye su idan suna son kamfanin ya ajiye samfurin fuskarsu. A wata sanarwa da kamfanin ya fitar ya ce zai mayar da wannan fasaha ta zama zaɓi don baiwa mutane damar su kare bayanansu. amma kuma wasu mutane za su so a faɗa musu idan aka yi amfani da hotunansu. A cewar Facebook wannan fasaha ba za ta kasance a ƙasar Kanada da ƙasashen Turai ba, saboda doka ta haramta amfani da irin wannan fasahar. Kamfanonin fasaha sun fara amfani da fasahar gano fuska duk kuwa da tsoron da ake kan yadda za a iya amfani da fasahar ta wata hanya ta daban. A watan Satumba, kamfanin Apple ya sanar da cewa masu amfani da sabuwar wayar iPhone X za su iya amfani da fuskar su wajen buɗe wayarsu. Fasahar gano fuska dai ta kasance wani ɓangare na Facebook tun akalla shekarar 2010 lokacin da kafar sadarwar ta fara baiwa mutane shawarar buga tambari a hotunan su da na wasu.